Sallo, Sallo wai da gaske na bai mutu ba? Tabbas. Mijinki bai mutu ba. Miji na gan shi ido da ido. Sallo, idanuwa na zan kasa bacci. Kwakwalwata ta shiga rudani. Na daina gane komai. Kullum cikin tashin hankali. Kai na ciwo saboda rashin mijina. Na Allah ina neman alfarmanka. Ka kai ni inda zan ga mijina. Sai yanzu? irin azabtar da shi da kike da wannan musakin kanin naki gama wannan din tukunna ka na ce zanin gado zan fito maka da shi yi wannan din tukunna salamu alaikum sai dai ban ga gele dukan ba abokina ka na ce ban ga gele dukan ba kai bujin ka ta ce yanzu kai salile wannan lalacewar har yau baka daina ba ba za ka zama namiji ba aure idan da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba abin da ba za ka yi wa iyali. A ina zaman lafiya take maimakon ta wanke ma kayan ta samu lada na ta kake wankewa saboda tsaban lalacewa. Sai ma na gaya ma abin alajabi tana daka tana bacci. Allah wadaran naka ya lalace. Kai ne fa ka lalace. Kai ne fa ka lalace. Salele ka aje kayan nan da Allah ka zo mu tafi kasuwa. Na kina aje. Au ba za ka tafi neman kuɗin ba? Ka da kasuwa da gona da fita kiwo duk wannan abin ya fi sabo A anya ko salele haka ta baka? Allah a ba haka ta baka ba yanzu baka da zuciya baka da zuciya eh. matarka ta saka aiki tana kwance katuwa tana bacci dama dama ni an yi min auren ma gidan mu akwai wadata ai gashi ka kama gararan barkati ai kuma ba wadata bace dage ne wallahi dage ne ai kun na dage salele dage ne ina daga ma kafa wallahi dage ne ba dole ka daga min kafa ba na fi ka jarumta ka tashi da Allah mu tafi kasuwa ba za ka au ba ta nan din ma tsoron dan ka tashi ka taho mana na'am na'am au ai baka sani kai wai har ka isa nan sa aiki ka ta za ka bari ka tafi aiki wane ne ga mi ba ga maka thank you salele na'am me haka kuma ka ka furgice wai ga maka furgice wai ka gidan nan to bara an ga maka anan dan shanya su ko a can zan shanya bari an ga maka idan wannan tsinannen abokin naka sake shigowa gidan nan eh. ya dakatar da kai aikin da na saka ka wallahi sai ka gane kuran na san wannan ai da ka kuskure ka bi shi da sai ka baka da sai ka yi tunanin da shiga ɗari ma ba za ka yi shi ba uwar gida sarautar ma ai baki sani ba shi da yake mulkumi ne shi ya yi tunanin cewar bin sa zan fa ni fa nan fa da fa fa ne wani guri kwara da wunin ne miki wanki ina ina na ina cire zanin gada to akwai gawayi na gama sai in goge babu irin da magana da ban gaya miki ba ki sada mijinki da farin ciki ki tarere mijinki ki dake shi ki ci mutuncinsa to azabar ki ta sa ya tattara ina shi ina shi ya bar garin yanzu kuma kin zo kina marere cewa kina kuka wai ya za a ki ganshi kaga dan Allah na annabi kai hakuri ka daina tuna baya ni na sa da baya na yi kuskure yanzu ba zan nana ta ba dan Allah dan annabi sallallahu ka kai ni gurin mijina na shiga wani yanayi tufa so ɗaya na ganshi a inda na ganshi ma so ɗaya na ganshi yanzu kuma ko yanka ne zaki ba zan ba zan iya gano wajen ba so ɗaya na ganshi la lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum bai mutu ba yana nan da ransa gani ko ka zo ka tayar da hankali wata dama ji yaudara <laughs> ƙarya ne yau tara ka zo da ita wallahi tambara ne wannan ƙarya yake ya je ruwa mu tafi gida ƙarya yake wallahi <laughs>